Vous savez, les décès maternels sont devenus maintenant comme des maladies à déclaration obligatoire. Mutuwar mata ta zama tamkar rashin lafiya da tilasta an bayyana, wato kowane sati ana samun mutuwar mata. A cikin watanni uku na ƙarshen shekarar 2016, musamman a watannin Juye, Uta da mun sami mata biyar da suka rasa rayukansu. Sannan a watanni uku na farko na shekarar 2017, an samu mutuwar mata uku. Muna nufin mata masu juna biyu. Tun farkon shigar ciki har zuwa kwanaki 42 biyu bayan aihuwa ana kula da mace muna kuma mai da hankali sosai wajen aihuwa ya kamata a kowace aihuwa a samu taimako na cikakkun jami'an kiwon lafiya sai dai ba haka abin ke wakana ba in so samu ne duk mata masu shina biyu su zo asibiti su aihu amma saboda waɗansu dalilai mun yi fatan a samu kashi 80 cikin 100 su aihu a asibiti wannan ma bai samuwa bai wuce kashi 50 zuwa 42 ba da ke zuwa asibiti su aihu akwai mata da yawa da ke aihuwa a gida a halin yanzu babbar matsalar mu ita ce ta rashin ta tanadi na jini idan muna da jini a ashe mai bukata sai a ɗauka kawai a sa masa idan an kawo mara shi lahiya tilas mu nema ga 'yan rakiya kuma mafi yawa tsofi ne ba su iya bada jini bayan wannan akwai matsala ta ababen hawa banda motocin ɗaukar marasa lahiya wato ambulance sauran motoci da motuna da ake amfani da su sun tsufa wata matsalar kuma ita ce cikin ma'aikata da hudu ɗari goma sha da takwas 'yan kwantaragi ne kenan suna iya barin mu a kowane lokaci kuma suna fuskantar rashin samun alawus ɗinsu akai-akai generator mu na wuta shi ma yana fuskantar matsala ta rashin wayoyi domin wanda ya kawo shi ya rasu tun bai yi da aikin ba bugu da ƙari muna da karancin ƙwararru akan waɗansu cututtuka misali cutar da ta shahe ciki akasari waɗanda suka ɓata lokacin su ne wani waje yake zowa nan daidai lokacin da abin ya fi ƙarfin mu tilasta mu tura su ya mai kuma ba su da kuɗi.